An kafa kwamitin ne domin ta gana da kungiyar kwadago wacce ta ba wa gwamnatin kasar zuwa sha biyu na daren talata da ta janye ƙarin farashin mai da ta yi daga naira tamanin da shida da kwabo hamsin zuwa naira ɗari da arba'in da biyar ko kuma ta auka yajin aikin gama gari a yau laraba. Ko da yake wa'adin da kungiyar NLC ta bayar bai kai ga cika ba sai kotun kula da dokokin ma'aikata ta ba kungiyar kwadagon umarnin ta dakatar da yajin aikin wani abu da honorable ali isa jesse ya ce kotu ta yi daidai a gaskiya kusan babu wanda zai goyi baya a yajin aiki don yajin aiki yana cikin abubuwan da zai sake dagula economy na kowace ƙasa ko da yake kusan dukanmu ba mu ji daɗi abinda shi shugaba wato ministan petroleum da sauran jama'ansa suka yi na wannan karin kudin mai ba sun yi shi ba tare da sun tattauna sun yi consulting al'umma ba da sun yi consultation sun gaya wa jama'a an yi bayani da watakila abin ba zai kai haka ba amma saboda rashin consultation da suka yi shi yasa aka samu aka samu duk pressure da ake ciki a kasan nan ina kira ga su kungiyan kwadago a ci gaba da tattaunawa a gako da taimakon Allah za a sasanta. To sai dai ga Honorable Isa Hassan Muhammad Jama'are batun ƙarin kuɗin farashin man ba shine matsalar ƙasar ba yana zargin akwai wata maƙarƙashiya a ƙasa. magana gaskiya mu a fahimta mu da muka san wannan harkar tsakanin da Allah mun tsaya ina wannan kwamitin ya fi shekara kusan goma sha shida na san abubuwan da yake faruwa a wannan harkar na wannan mai din shi karamin minista ake cewa na mai kaciku baya taimakon shugaban kasa na tsakani da Allah abubuwan da ke gaban shi shugaban kasa jiran Buhari Allah ƙara ba shi lafiya ya mishi jagora abubuwa sun mishi yawa kin ga kaciku shine babban minista na mai shine karamin minista shi ne manajin director na nnpc shi ne chairman na ppra dokar da ta kafa wannan nnpc dinnan ta ce dole a raba mutum ba zai zama shine operator ba kuma ya zama regulator duk duniya ba inda ake haka dole ka ciku dole dole ne ya sake wannan mukami daya at least na managing director na NNPC a ba mu wani wanda ya san aikin nan tsakani da Allah wani ma'aikacin NNPC wanda da kyakkyawan CV mutumin kwarai a bashi wannan mukamin saboda ya tallafa shi shugaban kasa Buhari a samu way forward shi kuwa honorable danlami Muhammad Kurfi ya ce talaka zai ci moriyar karin farashin man da mahukuntar kasar suka yi amma fa sai an hada da hakuri. Wannan wahalar mai da aka yi kwanakin baya ina tabbatar maki cewa daga wannan satin da za a fara lodin mai ko za a iya za a saki mai zuwa wurare ina tabbatar maki cewa mutane za su gane cewa eh lalle wannan tsari tun daga farkon shi zama zai amfani mutane kuma za su za su ji daɗin yin wannan tsari da aka yi da Allah. Abin jira a gani shine kungiyar kwadago za ta yi biyayya ga umarnin kotun ta fasa yajin aikin ne ko a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.